sai Allahu sama. shi kadai ne kawai ake ce da shi Allahu babu wanda aka taɓa kiransa da wannan suna to akan huwa Allahu malam ya tsaya ko kuma muka tsaya yanzu insha Allahu ci gaba da bayani zai ɗore ne akan Allahu din farko dai ya nuna maka Allahu ma'anarta suna ne na Allah amma tana da wani ma'ana koye me ake nufi da ita wa ma'ana Allahu al'ilahu menene al'ilahu wa ilahu bi ma'ana al-ma'alu al-ma'aluhu to har yanzu dai al-ma'aluhu menene al-ma'aluhu ai al-ma'budu shi yasa idan aka duba ko kuma idan muka lura malamai sukan fassara kalimatu shahada la ilaha sai su ce maka la ma'buda bi haqqin illa Allah la ma'buda bi haqqin illa Allah ko da akwai ababen bauta to na ƙarya ne abun bauta na gasken shi ne Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda aka bauta masa wanda ba Allahu ba to an bauta wa ƙarya an bauta wa shirme to abin da ke nufi da Allahu al'ilahu ma'ana ilahu ma'aluhu al-ma'aluhu ma'anarsa ma'abudu to asalinsa akwai abin da aka shafe saboda samun sauƙi a kalmar lakin huzifat ila alif hamza takfifan li istimali don a samu sauƙin yawaita aikin kiran wannan kalma kama fi annas kamar yadda ya zo a annasu asalin annasu al'unasu in aka ce al'unasu da annasu me yafi sauƙi? annasu wa kama fi haza khairun min haza haka kuma idan za ka ce haza khairun min haza asalin kalmar fada ta fi haka nauyi wa asluhu aqyaru min haza sai aka cire alif sai aka ce khairun min haza maimakon aqyaru to daga ala wato a'lahu sai aka ce allahu sai aka cire alhamza sai aka maida shi allahu sai ya samu ya zama yana da sauki al-ma'luhu sai ya zama al-ilahu sai ya zo da sauki to shi ya sa malam ya ce akwai alifin da aka shafe saboda sauƙaƙawa a harshen larabci lakin li kasaratil isti'mali huzifatil hamzatu shi yasa aka shafe hamza Wallahu azza wa jalla ahadun to mun ji qul mun ji huwa mun ji allahu sai ahad Allah mai girma da ɗaukaka dai ahadun shi tilo ne guda ɗaya yake ahadun latani illa fi latani ko latati illa fi annafi wato ahadun shi ɗaya yake latani ya talahu ba ya da na biyu au latani lahu ba ya da na biyu sannan latati illa fi nafi ghaliban au fil isbati fi ayyamin asbu' idan aka ce ahad ba ta zuwa sai don ta kore wani abu ko kuma don ta tabbatar kamar yadda ake tabbatar da kirgin kwanakin sati idan ahad ta zo takan zo don ta kore wani abu la hadan fiddari ba ko ɗaya a gidan korewa ne ko to ko kuma tabbatarwa kamar yadda ake kirgen sati shine ayyamil asbu'i yuqalu al ahadu al ithnain ko hmm. al thulatha al arbi'a al khamis al jum'a al sabt kaga wannan ahad din an zo don a tabbatar maka daya kwana na daya kwana na biyu to yakan zo kuma a korewa to a nan menene yasa aka kawo shi don a tabbatar da Allah shi shi kadai ne baya da na biyu baya da na Allahu ahadun Allah shi kadai ne ta fil isbati mawsufan bi hadha rabbi azza wa jalla ta'ati fil isbati takan zo ne don ta tabbatar mausufan tana ne sifan ana ne sifantawa biha da ita ahadin tana sifantawa ar-rabbu Allah ubangiji azza wa jalla annahu subhanahu wa ta'ala ahadun domin Allah shi kadai ne ai mutawahidun fi ma yaktasu ko fi ma yaktasu bihi min zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi shi kaɗai ne kawai a waɗannan mutawahidun abun kaɗaitawa ne fi ma yaktasu bihi cikin abubuwan da duk suka ke keɓanta ga Allah fi zatihi zatinsa shi shi kaɗai ne babu wani zati a wani wuri wanda za a ce Allah na gu kaza Allah kam shi ne ke da ko'ina kuma shi ɗaya ne ke da komi shi ke da kowa babu wani Allah sai Allah wa asma'ihi haka sunayensa shi kadai yake da su wa sifatihi haka sifofinsa wa af'alihi haka ayyukansa babu wanda za a ce shi ma ya yi abu kaza irin wanda Allah ya yi a'a babu da shi da abun da ya yi biyin Allah ne ana ganewa don haka ashe Allah adun la sani lahu Allah ɗaya ne baya da na biyu wala nazira lahu wala niddala ba ya da mataimaki ko takwara ba ya da kuma kishiya wanda yake fito na fito da shi shi shi kaɗai ne kamar yadda shugabannin ƙasashe suke da takwarori to Allah ba haka yake ba shugaban Najeriya yana da takwaransa na kamaru shugaban kamaru yana da takwaransa shugaban ƙasar kenya haka ne ko ba haka bane to amma allah mai sama mai ƙasa mai duniya mai la'ira akwai takwaransa mai irin wannan a ce ga takwaransa mai duniya da la'ira a wani wuri shi ma mai sama mai ƙasa a wani gu eh don babu wata sama sai samansa babu wata ƙasa sai ƙasarsa babu duniya sai taka ba lahira sai taka don haka ba wata halitta sai wacce ya yi ba za a samu a wani wuri ba a ce akwai wata duniyar wani Allah amma akwai ƙasa da aka ware aka ce wannan ta Najeriya ce shugabanta Buhari wannan ta Kamaru ce shugabanta Bolivia wannan ta Ghana shugabanta wane wane shugaban ƙasar Niger wane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka sama mar naziri ba bai da nazir haka kuma bai da niddu kishiya mai kokarin karbe wurin shugaba Buhari yana da wani abu mai suna Usman Obas o menene me suna mu Osobanjo wai mataimakinsa ne ba mamaki yana jiran ya ɗan kau kaɗan ya zama shugaban ƙasa to Allah yana da irin wannan mm. mai ƙoƙarin karfe gurbinsa ko kuma yana da wani gefe wanda yake kishiyansa a tiku mai son gurin shi kuma sai ya ci gurin Allah yana da irin wannan? Mm. la nidda Allah Allah baya da kishiya wanda zai yi gwagwarmaya da shi shi shi kadai ne ahad Allahu ahadun shi kadai yake a zati shi kadai yake a sifa shi kadai yake a sunayensa shi kadai yake a ayyukansa shi ne kawai ke mallake da mallakarsa shi yake da irin kudura irin tata wanda babu mai kudura in ba shi din ba ana ganewa babu kuma mai tunanin zai karbi wannan kudura nasa? babu mai tuna zai karbi iko daga Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai ahadun guda ɗaya to mun ji wannan malam zai ci gaba a fassarar suratul ikhlas sai ce Allahu samad Allahu samad hadhihi jumlatul mustanifa malam ce wannan jumla sabuwa ce qul huwa Allahu ahad an gama to yanzu ga sabuwar jumla ya kawo mustanifa Allahu samad ko hadhihi jumla ma da yace ba da an zakaral ahadiyata zakaral samadiyya bayan ya ambaci ahadiyya ta ubangiji kaɗai ta ya kuma ambaci samadiyya yanzu ahadiyya ya mana bayani shi ɗaya ne a komi ba da na biyu to samadiya fa wa biha bi jumlatin bi jumlati ma'rifati fi tarafi fi tarafiha ko fi tarafaiha domin jumlar da za ta zo ta sanar da kai abinda ake nufi da as ta kowane gefe li al asri don ya baka fa'idar da za ka kange ta ko'ina ka gane babu wanda zai iya ɗaukar wannan sifa ta asamadu. Ai Allahu wahadahu asamadu. Allah shi shi kaɗai ne ke da wannan sifa ta asamadu. to, fama ma'anar samadu. malam yace me ake nufi da as-samad ila inna as-samad huwa al fi ilmihi fi qudratihi fi hikmatihi fi izzatihi fi su'udatihi fi kulli sifatihi Allah subhanahu wa ta'ala mai kamara ne a cikin iliminsa babu wanda yake da ilimi kamilin ilimi in ba Allah ba. Duk yadda kake da sanin wani abu sai ka tambayi wani abu an sanar da kai ba mamaki ka ce nawa nawa. To ka san kuɗi shi? Kaga ashe ba ka da kamala, ko ba gaba ne? To dole ne in ba ka. duk yanda kake da ilimi to ilimin ka na ne ba wanda yake da kamala a ilimi sai Allah shi komi ya sani ta ko ina ya kange ba abun za a ce an yi bai sani ba kuma wa fi kudurati haka ikonsa duk yanda mutum ya kai ga iko dole wani abu sai ya gagare shi sai ya zama bai da iko a nan shi ma ana iko da shi a nan kamala dai ta mulki na koli a kowace ƙasa ce shugaban ƙasa sai ka ji akwai inda za a yi iko da shi a ce to majalisar Jinkin duniya ta sa doka don haka abun da ka yi a ƙasar kan nan ka soke shi bai ba ashe kudura ka ba ta da ƙarfi dole kuma in kai wasa za a sa ma takunkumi za a yi maka kaza za a yi maka kaza kana ji kana kallo sai ka haƙura an ce shekara hudu za a yi a sake zaɓe in an yi hudu a sake zaɓe kana kan mulki ka ce ai ke da iko don haka ni ba zan yi zaɓe a shekara hudu ba sai na yi goma duniya ba za ta barka ba za a yi ta ma zanga-zanga ashe kudurar ka ba ta da kamala amma Allah in yace kaza zan yi ba wanda ya isa sai dai kawai kwadan ku ganshi. shi in yace zai girgiza kasar nan dole ya ku ji kawai da yana suna ta ruktawa. kuma ba kotun da za a kai Allah a ce ya yi ta'addanci kayansa ne bai mar ba haka bari ya yi haka ya za ka yi da shi to shi da kayansa Eh, yaro ne ya tara nan ya tara yake gidana nan fili na yana wasan kasa in ya gaji ya warga zara ya tafi ba zai ce don me kamar kaza shi ya kayan sabo to Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi duniyar sa yau in ya ce ta tashi ba zai ce ba za ta tashi ba eh? to shi ke da cikakken iko kuduwa ta ubangiji kamala ne sannan fi hikimatihi hikima ta Allah babu wanda yake da hikima irin ta Allah hikima ku duba irin korewa ta Ubangiji ya yi sama ba gwafa kai kai mana gini ba gwafa mu gani ka shirya bene ba ba komi a ƙasa yana nan bainar sama'i wal mu gani zai yi eh to Allah cikin ƙwarewarsa ka duba yadda ya gina sama ba gofa, kuma ginin da baya lalacewa kowa nan ya targa shi kuma ba taba cewa an samu matsala wuri kaza ya kurmo har mala'iku bakwai sun faɗo an taba yi to kaga Allah subhanahu wata'ala hikima gare shi kuma ba mai irin hikimarsa ya dunkule ƙasar kuma ya yi ta ya waka mata abubuwa ciki kala-kala ka duba wannan wurin ga ku duba tsaunin dutsen nan cikin hikimar ubangiji shi ya san me ya sa ya yi shana yanzu ka kana nan kana ta kana neman itace ka taka arziki baka sani ba ka wuce to me kake nema kai ka samu ma wai baka da naira ɗarin da zaka sai iccen tuwo bari ka hau bongo sai ka taka wani kwaranda ne tsada zai ka wuce ko ka shure shi ma ya dan ji maka a farce ka wuce shi ba ka san da shi ba hikimar ubangiji yanzu karkashin dutse na Allah kada ya san abin da Allah ya koyi hikima ta Allah wani wuri in ya zo sai ya sahara kalla iya kallon ka kawai rairayi ne akwai abin da ya sa ya haka wani wurin kuma sai a yi shi ba duwatsu irin wayannan kinkin kinki ba wato hakan nan kura-kura ne kan kura haka za ka yi ta gani guri wani guri a yi shi ceji ne kawai mai duhu in ba Allah ba wake da wannan hikima kuma komi ka ga yayi yana da hikima wani a yi shi halelin mutum mai kyau ga kyau ga tsari da komi bai da kokobo eh hikima ce ta Allah ai wani kuma ka gan shi ga muni ga kudi eh wani kuma ga shi range-range ba karfi ga dukiya ga kaso sai a sai wancan mara karfi yake sauke mun tirelan nan sai tu yana ta na gode alhaji eh, eh ya samu aiki ne yayi ta jido eh ke to in kun sauke wannan ku dura wancan a ciki ciki mun gode Eh an gama alhaji shi kuma ga shi ɗan ƙyare-ƙyare hikima ce ta Allah ya sa ya haka wani kuma sai a harɗe ƙafafun kawai gurgu ne akwai hikima wannan inda yana da ƙafa tsayar da za a yi hikimar Allah kenan wani kuma ya zuwa da idon sai a ce ba za ka ga komai ba don kai fitinanne ne in kana kallo za a yi ta'adi sai a ƙyale shi baya gani hikima ce ta Allah komi yayi akwai hikimar da ta sa yayi ba wai haka kawai yake abu aka kawai ba hikima ba kai ne sai kaga ka Allah sarki nan me yasa ka wannan kai bai ba yayi abun Allah akwai hikima to haka hikimomin ubangiji babu wanda yake da irin su wa fi izzatihi haka izza izza mukan ce buwaya ko akwai wanda ya buwaya in ba Allah ba ba wanda ya buwayi duniyan nan sai Allah ba wanda za a ce buwayayye ne ya buwayi kowa ya buwayi komi sai dai Allah kai da zawo kawai ya ishe ka in ka buwaye mu kana ba mu matsala sai Allah ya ɗora ma zawo shi kenan sai ka ga kawai ana ɗora ma ruwa to ina izza fitsari kawai ya ishe ka sai ka ga kasa da fada ya aka yi ina da bukata ciki Ba ka da izza ashe fitsari ma ya tashe ka Allah subhanahu wa ta'ala ne azizu mai cikakken buwaya ya buwayi kowa ya buwayi komi ba mai buwayarsa shine ne al’azizu mabuwayi haka nan so da tsari jagoranci shugabanci na ubangiji babu mai irin nasa duk wanda ya zama shugaba wata rana da ba shi ba ne inda wani ya sauka ya hau kuma wata ran zai sauka wani ya hau amma Allah bai taba hawa kujerar wani ba bai zauna inda wani zauna ba kuma ma mai hawa kujerar Allah shi kadai ne a wannan gefen fi kulli sifatihi kuma ba mai sifa irin tasa laysa nislihi shay'un wa huwa samiul basir wakila aka ce as-samadu malan ya shiga luga to a lugan larabci asalin kalmar as-samadu a larabci ne ake nufi allazi la jawfa lahu abinda baya da ciki ma'ana abinda baya bukatar abinci abin sha baya buƙatar yayi toilet bawli baya shine asali asalin kalmar as-samadu allazi la jawfa lahu abinda baya da bukata cikin da za a sa masa wani abu baya da buƙatar wannan Allah baya buƙatar a ciki mai dafa masa abinci mai taso masa juice, mai kawo masa ruwan sha baya da buƙatar zagawa Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne ya wadata daga dukkan irin wa'annan abubuwa sai dai ya ciyar da wasu ya shayar da wasu ya sauƙaƙa wa wasu wajen biyan bukatunsu na bawali ko ga'idi amma shi ya kubuta ya wuce na. Allah subhanahu wata'ala ma'ana la am'a wa la badana abinda ba ya da kayan ciki ba ya da cikin ma'ana shine asalin karman lugar larabci ake magana yanzu ba wai ana magana akan Allah ba tukun ku fahimci wannan asalin kalma asamadu da yake so ya nuna maka asalin yanda aka same ta a larabci a abun da babu ciki bai da ciki akan ce da su akan ce da wannan abun samadi ne la am'a'a fihi wala badana la badana wala am'a'a ba cikin balle kayan ciki wali hadha qila al malaikatu samadan shi yasa ake cewa mala'iku samadan don mala'ika ba ya da wayarin a cikinsa don mala'ika bai ci bai sha baya ra'idi baya bawali baya aure ba aurenta ba namiji ba ne ba mace ba ce shi mala'ika ne kawai shi yasa akan ce da su samana don ba su da wurin tura abu ba tumbi ba hanji ba hanta ba kuku ba wanda bi yake da wannan yana da matsala kuna ganewa matsala yake da shi to asalin kalmar saman li'annahum laysa lahum ajwabun don mala'iku ba su da ciki la ya'kuluna wa la yashrabuna ba ci ba sa sha haza ma'ana wannan ma'ana rawa an ruwaito ta ne an ibnu abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas shi wannan fassara na wannan luba, ta larabci wala yunafi ma'ana al-awwal kuma ba zai kore waccan ma'ana ta farko ba da aka bai wa Allah as-samadu wanda aka ce huwa al-kamilu fi ilmihi wa fi qudratihi wa fi hikmatihi wa fi izzihi wa fi sudadihi wa fi kulli sifati wannan ba zai kore ba domin wanda baya buƙatar abinci baya buƙatar a shayar da shi sai dai ya bayar kaga Allah subhanahu ta'ala baya bukatar ya ci balle ku ce za ku akwai masu dafa masa baya bukatar sha balle ya ce masu tace masa ruwa masu kaza masu kaza don haka wannan ma'ana ta lugar larabci ba za ka kore waccan ma'ana ta istilahi ba li'annahu yadullu ala ghinahu bi nafsihi don Allah wannan yana nuna lalle Allah ashe ya wadata da kansa an jami'i kalkihi ba sai ya buƙaci wani abu a wajen halitta ba Me cin abinci dole zai buƙaci mai dafa masa ko mai sha zai buƙaci mai kawo masa to shi Allah subhanahu wata'ala ya wuce wannan duka sai dai yayi don ku wa ila as-samadu sai fassara ta biyu bayan ta istilahi bi ma'ana al wato ta istilahi ce ita ma ai almasmudu ilaihi wannan ita ce fassarar da dukkan masu tafsirai suke tafiya a kai da masu fassarawa da hausa duk da wannan ma'ana suke amfani almasmudu ilaihi wanda ake tinkara da bukatu shi yasa idan muka zo Allahu samad sai mu ce Allah abun nufi da bukata ko don Allah shi ne wanda ake nufatarsa da bukatu kana da bukatar abu kaza sai ka ce Allah yi mini Allah kare ni Allah bani Allah kare ni Allah kai ni Allah dawo da ni gida Allah duka bukatun bayin Allah wa suke tinkara Allah ai allazi tasmudu ilayhi al-qalaiq wanda alitu suke tinkarar fi hawa ijiha wajen neman biyan bukatunsu bi ma'ana tamilu ilaihi wa tantahi ilaihi wa tarfa'u ilaihi hawa ijiha kowa in ya tashi zai karkata zuwa ga Allah tamilu ilaihi wa tantahi ilaihi kuma wajen Allah ake kai karan ƙarshe daga nan intaha an gama kai kotun koli ko shari'a aka ma a nan ba ta ba sai ka ce Allah ya eh ai za mu je gun Allah na kai ƙara akwai abin da za ka gaya wa kotu ya ce a'a ba abin da zan gaya wa kotu sai dai Allah ya isa to ka gama magana shi kuma Allah zai isa a nan ne za a yi shari'ar ƙarshe daga ita kuma ba kotun koli a duk wani kotu na koli ƙasa yake kotun koli shine na Allah subhanahu wa ta'ala don haka wa yi ilaihi duk wata bukata ta bayin Allah abunsa take tukewa nan ne matuka wa tarfa'u iko wa kuma wurin Allah talakawa wa rauna na halitta kowa da mawadatan duk kowa gun Allah yake daga bukatarsa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu ko ina gurin Allah ake kowa sai duk inda za a zo ka je wajen wannan ka ce kaza ka ce kaza karshe dai sai an koma an to Allah ya kawo mana sauki eh duk yanda aka yi dai a gama buge-buge dai a koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala nan ne ta al'amru fa huwa bi ma'ana allazi yahtaju ilayhi kullu ahadin Allah ne wanda kowane mutum kowane abu komai kowa yake kai bukatar abun Allah kuma ba a taɓa buwayarsa ba ya buwayi komi Allah ba a taba maryawa ba babu wani mai kyautan da ba za a yi mishi yawa ba <clears throat> sai Allah shi Allah in kanna roƙonsa ma ya fi son ka in ka matsa da roƙonsa ya fi son ka a kan wanda baya roƙonsa amma duniya mutane halittu wanda yake yawan roƙonka ka fi tsanarsa zan zai ishe ka shi yasa kuke faɗa da matarka wani lokaci saboda tana yin abu na dole to dole ta ce ba mu abu kaza to ya za ta yi dole ta tambayi ka kai kuma wannan tambayar ya ishe ka ita kuma ba ta ishe ka ba to sai ka gaba a shirya ba amma idan da ba ka take yi ba eh Kanan ɗan adam shi in ba shi za a yi ba zai gaji ba amma kullum ba ni ba ni ko da akwai wannan akwai matsala matsala kullum ba ni ba ni ba ni dai ku ba ku gajiya ne to ya za a gaji ya zama dole to dole kuma kai ma fa abin ya ishe ka don in ba Allah ba ba ne jure wannan ko da yaushe ka zo ka kwankwasa mar ba ni in an jima ma kwankwasawa ba ni kare ni abu kaza ko yaron ka ne ya cika kawo kara da kai ka bi ta ita fitina wallahi kai kullum kara kara eh to amma Allah ka kai kara yanzu kai jima ka kace kai kara ka jima ka sake kai kara ba za ka ishe shi ba ka roƙa ya baka ka roƙa ya baka ba za ka ishe shi ba kuma son kama yake tunda har ka gane shine shi shine daga shi an kure ka tsallake kowa ka kai kukan ka gunsa ka gane shine mahalicci mamallakin kowa da komi to a lokacin sai ya samu sai ka samu yarda ma daga wajensa amma yau ka sallama alhaji abinda ka mun jiya na gode amma yau ma matsala ta taso meye ne ce kaza sai ya baka an ji ka ɗaya ganka da gudu Ke ya aka yi ce wallahi wancan kuɗin sun faɗi a ba mu wasu sai ya baka da sassafe ne ka buga kofa ya ga ya laje ce wallahi jiya da daddare matata ta kana ɗayar tana asibiti na naƙuda kai wai ni kam ni ne <laughs> wannan in ya faɗi haka ai ya samu an samu sassauci to ai ka zama ɗan fitina to amma Allah in za ka wuni aikin ka kenan sa ba za ka ishe shi ba ko ya baka ko ya aje ma ko ya baka ko ya aje ma ko ya baka ko ya aje ma ko kuma ya cire ma wani abu a madadin abun da ka nema saboda hikima shi Allah yake da ita amma ɗan adam abun da ka faɗi kawai shi zai ji shi zai fahimta sai ya baka in ma zai taimake ka Allah kuma kana iya zuwa ka taimake ka tambaye shi wani abu sai ya ga wannan abun ba shi ne matsala abun ka ba ai ga matsala nan ta kusa iso ka ka je a madadin wannan din na kare ka daga wancan bala'i kai kuma ya tafi kana ganin kamar addu'ar ka ba a karɓa ba kuma idan da wancan bala'in ya zo kuɗin yana hannunka zai tarwa ka ka rabu da su to sai Allah ya kare ka da wata musibar da da la halaka sai ta zo addu'ar ka sai ta sa a kauda yana daga cikin irin abubuwan da kaddarar Allah ma Allah yana iya janye ta dalilin yawan addu'a in kana yawan roƙon Allah akwai abin da aka kaddaro maka yau fa za ka hau bishiyar nan ka faɗo wuyan kai kai yanzu idan wuya ya karye ina matsala karama ce to in kana addu'a ina so Allah ka bani abu kaza sai ce a kai dai tun da da na kaddar za ka fado ka karya wuya ka kasa amfani ka je in ka fado wani tsinke zai karce ka anan ya ji maka ciwo kaɗan sai ka fado ce kai wallahi yau daga kan bushiya na fado garin cire kuka ya aga ya ce maka ga har na ji ciwo ba Ice aiya sannu wallahi wurin ku hadda ni, to kai da da wuyan karyewa ma zai yi baka sani ba hikima ce ta Allah wani kuma ba ya da kokari ba kiyamul laili ba ba azumin kirki ba daga ramadana sai kuma ba wani kuma ba ya da kudin zuwa hajji ya da kudin zakka ya da kudin sadaka ba ya da na taimako yana nan a talakansa kuma yana neman roƙo yake Allah kai mini kaza kai mini kaza ce to kai ba ka da kokai don haka wannan zan aje maka addu'an nan ta zama makami kamar yi zakka kamar yi sadaka kamar yi haji kamar kai ma in an zo da gobe kiyama ana ba mutane ladan kaza kai kuma sai mu dauko a madadin addu'ar ka sai mu tsora a cikin ka wannan addu'a shi Allah ba a roƙonsa a tafi yanci sai dai baka san hikimar da yayi ne. to don haka Allah subhanahu shi ne wanda ake kai matuƙa na ƙarshe a wajen bukata in aka je gunsa dai to an je ƙarshe <clears throat> hazihi a hazihi mala malai yace nan maganganu la fi babu ha ba'da ba mai kore wata wannan lafazi na Asamadu da malam ya fassara maka kusan fassara ukun nan kowace fassara tana taimakon 'yar uwarta ne babu wata mai kore wata fi ma ya ta'allaku billahi azza wa jalla cikin abun da ya rataya ga zatin Allah wali na kulu innal ma'ana kulliha sabita ma'anonin nan duka tabbatattu ne bi adami munafati fi ma kuma saboda rashin korewa da da aka samu a tsakanin su babu wata ma'ana da ko da ka kore wata ma'ana a cikin ma'anonin duka wa tafsiruhu bi tafsirin jami'in fa naqulu amma fassara ta gaba daya sai mu ce as-samadu huwa al-kamilu fi sifatihi assamadu samadu ma'ana Allah shine mai cikakkiyar kamala a sifa allazi allazi allazi taqarrat ilayhi jami'il allazi wanda dukkan halittu suke miƙa buƙatar su zuwa gare shi fa sun ilaihi suna masu tinkara zuwa gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wanda ake nufatarsa da bukata to yace wannan ita ce fassara ta kwakwab yace wa na izin ya tabayyanu laka al-ma'ana al-azim fi kalimati as-samad fi kalimati as-samad wannan shine zai baka ma'ana wacce ta fi kowace ma'ana girma a wannan jumla ko kalma ta asamadu nahu annahu na an kulli ma Shi shine kawai mawadashi wanda ya wadata daga dukkan wani wanda ba shi ba amma babu wanda zai ce ni na wadatu da abun duk wani wanda ba ni ba ba na neman taimako gunshi shi ya ni Allah yake eh, arra'ahu tagana ko wai don ya ga mawadaci ne ana sifanta ainihin wani arni a lokacin arnan farko da suka sa manzon Allah a gaba wai don ya ga yana da wadata ko an ra'ahu tagana inna ila rabbika rujua yace karka damu wajen ubangijin ka makoma take duka da mawadacin da mai mulkin da talakkan, da wanda bai da komi duk wajen Allah za a koma kowa zai dawo ba komi ba kowa zai dawo ba kowa ba a ah, wancan kuma aka ce yana tsammani anna malahu aqladahu yana tsammanin dukiyarsa za ta dawo mata shi ko yana da arziki yana da kaza yana da yaya yana da to dukiyar za ta sa ya wani wani mai kuɗi ne har yanzu yana nan tun da kuka sani bai mutu ba wanda aka ce wannan tun da aka yi najeriya yake nan saboda yana da kuɗi bai mutu ba har yanzu daga ya ji ciwo sai a kira likitoci ya biya sai a ƙara mar kwanaki eh akwai shi <clears throat> to ko da ana hakan ma tunda da ya kira likitoci ai yana da bukata gun wani ko bai wadatu da kansa ba yanzu nan fa sai ga ana wasa da mutumin da yake ya fi kowa daraja a kasar shugaban kasa an tuɓe shi ana ta galgalarsa likitoci sun sa shi a gaba tsirara a feɗe shi nan a juya shi ta nan a sa a masa hannu a nan a ɗura masa roba a nan to ina wadata wai bukata yake su taimake shi su su su sa masa wani abu da zai zama sanadin samun lafiya to ai Allah shi ke da kamala shi ya wuce nan shi Allah subhanahu wata'ala shi ke da cikakken ikon da kowa sai dai ya yi ya gama a cikin ainihin taimakon Allah yake yawo amma Allah baya yawo a ƙarƙashin taimakon kowa shi ya wadata da kansa da kansa an gane an to eh, kamilun fi kulli haka ne ko kamilun fi kulli ma yusabu bihi don haka Allah yana da kamala cikin abin da duk za ka sifanta shi da shi in dai har sifa ba ta da kamala to ba ta Allah ba ce kar ma ka sifanta shi da ita duk sifar da ka ga ana danganta Allah da ita to za ka same ta kamala ne gun Allah subhanahu wa ta'ala wa anna jami'a ma siwahu muftaqirrun ilayhi duk abin da ba Allah ba duk wanda ba Allah ba yana da bukata gun Allah babu wanda bai da bukata gun Allah fir'auna da yake ana rabbukumul a'la lokacin da ya ga halaka sai ke amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ko la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina wai shi so yake yanzu Allah ya taimake shi Allah ya al'ana yanzu a sai asaita bayan ka gama saba mini na ce ka yi kaji har ka dauki riga ta ka saka a yau ka sai an gama sai ka halaka kuma a fito da kai a fili akan tudu a ka kowa ya gane kai ba Allah bane ka mutu al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga 'yan baya in wani ma yana ga zai iya cewa shi Allah ne shi rabbu ne to bismillah ga dai wannan kan rabbul a'la na ƙarya ya mutu gagawarsa kuma saboda tsabar tarihi aka je aka aje kamzon gawar har yanzu yakuna liman kalfahu aya dan ya zama aya ga yan baya har gurin ya zama wurin kallon tarihi in ka je masar daga cikin wuraren da ake ziyarta aje ayi kallo har da zauren da gawar fir'auna take ku je ku ganta ga ta nan fir'auna ne na da fir'auna da ya zamani da annabi Musa ya kangare to yau gashi gashi nan ya bushe ya kangare kuma ya ce shi Allah ne yanzu wannan inda shi ne Allah Masar yanzu da Masar tana nan tunda ya mutu kaga wannan an kayyata shi to Allah subhanahu wataala baya bukata abun kowa kowa kuma yana da bukata abun Allah subhanahu wataala Allah ya mana gamdakatar da gane abinda ainihin wato Allah subhanahu wataala yake neman mu da mu gane wajen kadaita shi da ainihin girmama shi gwargwadon yanda yake bukata a gunmu domin da yawa ba a kimanta Allah gargadon kimar da yake da shi ya yasa yake wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba sa kimanta Allah hakikanin kimar da yake da ita su sun dauka Allah din kamar wani abu ne ga aikan wanda duniyar da samanta da kasanta bai wuce damki a gunsa ba kuma ba wai don ya ishe shi damka ba wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun bi yaminihi ina muke mm-hmm. to kala to ƙara laka ƙa'ilun mai yiwuwa irin waɗanda suke inkarin wa alal tawa wani ɗan ta'addan zance ko ya zai yi muƙabala da kai sai ya ce kunce Allah ya daidaita al'arshinsa walau falau ƙara laka ƙa'ilun inna Allah tawa alal arshi Allah ya daidaita al'arshinsa. Hal hal istiwa'uhu alal arshi bi ma'ana annahu mustaqirrun ilai mustaqirrun ila arshi bi haythu law uzila laka yanzu wannan yana nufin Allah yana da buƙata ne akan al'arshin shi yasa ya daidaita a kai idan al'arshin nan ya rubuta kenan zai faɗo haka suke cewa malam yake fal jawabu la kalla li anna allaha samadun kamilun ghayru muhtajin ila al'arshi Allah shi ke da matsayin ayi bukata a gunshi amma shi baya da bukata kamilun yana da cikar kamala gairu mutajin ila arshi baya da bukatar gado ba wai yana kwanci akan gadon al'arshi saboda me saboda gadon ya dauke yana da bukatar gurin hutawa ba to ai Allah subhanahu wata'ala bai gaji ba gajiya ba ka kama Allah domin Allah ya ce wa ma matsana min lughubin mun yi halittar sama da ƙasa da komi da abin da yake cikin sama da na ƙasa din da tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya a cikin lokutan da ba su wuce kwana shida ba kuma wa ma matsananin lugubi sanda muka yi wannan aikin ma gajiya ba ta same mu ba balle yanzu kuma Allah ba bacci yake yi ba gyangyaɗi ma baya yi la ta sinatun wala naumun gyangyaɗi baya tinkarar Allah balle bacci don haka baya da buƙatar gado don haka wannan gadon kansa yana da buƙata a gun Allah bal al'arshu wal والكرسي kulli ha محتاجة إلى الله da al'arshin da kammai da kursiyu da halittu kowanne buƙata yake gun Allah amma Allah baya buƙata gun kowa ya kere kowa ya kere komi alal arshi tawa don ba abin da yake koli kamar al'arshi to ya kere al'arshinsa kuma shi kadai ya san irin daidaiton da ya yi bai faɗi kalan ba balle ka ce yana kwance ko yana zaune ko ya kishingida ko ya harɗe wannan shishigi ne na wa'anda suke neman ƙwaƙwaf akan ayoyin da suke da shubuha. ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina amma ربنا wa inda suke da ilimi na Allah ilimin addini su cewa suke duk aya da ta zo daga Allah ta rikitar ta zama hukama za su ce amanna bi mu dai mun yi imani tun da Allah ne ya faɗi kullun da wannan mutashabih din da muhukam din kullun min indi rabbina duk daga wajen ubangiji ne don haka amanna bihi a na. wallahu fi gina Allah yana cikin wadata anha daga dukkan halittarsa babu wani abu daga cikin halitta wanda za a ce yau wannan abun yana taimakawa Allah wajen samun kaza babu shi fana kuzuhu min kalimati as-samad wannan shine zai ba mu ma'anar asamadu shi shine kawai abun tinkara da bukata amma shi baya tinkarar komi baya tinkarar kowa da bukatarsa shi shi yake biya wa kansa bukatarsa da kansa in ma akwai amma baya neman bukata gun kowa amma kowa da komi gunsa yake neman bukata ana ganewa hmm. don haka lauƙala ƙa'ilun idan da mai magana sai ce hal Allahu ya akulu aw shara san duk akwai masu wannan shishigin wai to Allah ta yana ci yana sha to ai wannan magana ta toshe komi aqulu kalla li anna Allah samadun Allah saman ne Shi ne ake neman amfanuwa a wajen amma ba neman amfani gun kowa kenan abinci ma yana da muhimmanci zai taimaka masa ai inda yana ci yunwa za ta kama shi in yana ja kishirwa zai kama shi in kuma abinci bai samu ba zai galabaita to Allah haka yake to Allah baya da bukatar abinci baya da bukatar abin sha ba halitta ce irin kai ba yauwa kai duk manyan riguna da rawani da kasha dole ne in zama ya zama ka ji yunwa ko ka ji kishirwa ko ka ji ba ko ka ji fitsari to Allah baya buƙatar komi na cewa ina son abu kaza don abu kaza ya dame ni ina jin zazzabi a kawo mun magani ina jin ciwon kai ka. sai dai halittu su ji wannan kuma Allah ya yi musu magani likulli da'in dawa kowane ciwo Allah yake na masa maganinsa sai dai in ilimin ku bai kai kan maganin ba illal amwasa sai dai tsufa da mutuwa ba a maganin tsufa ke ga wani tsoho da Allah muka kawo dokta muna so a maida shi yaro eh, <laughs> eh ga wannan yana da gata wallahi Tana da ƙasa shi kaɗai ne a gun babansa kuma duk garin ba mai kuɗin babansa don Allah a taimaka kar ya mutu maganin mutuwa muke so a bashi wannan shine sarkin mu dokta a yi ƙoƙari a bashi maganin mutuwa ya yi kasha akwai babu maganin mutuwa ba maganin tsufa don haka wannan kan ba za su magantu ba amma ciwukan da ka sani duka yana da magani ba ciwon da bai da magani sai dai ilimin bai isko shi ba kowace kwaye ciwo tana da maganin da zai rusa ta Allah ya yi kuma a cikin itatuwa da ciyayi maganin yake don haka na karatun namu ai da wajen ayatul kursi nake so mu ƙara sallar kul huwa din sai mu tashi akan kursi wa bi hadha na'rifu anna samadu kalimatun jami'atun li jami'i sifatil kamali lillahi don haka muke gane as-samadu ashe wata kalma ce wanda ta tattaro sifa na kamala ga Allah wa jami'atun li jami'i sifatin nafsi fil makhluqati kuma ta tattaro dukkan sifa ta na ƙasa ga halittu <coughs> Tun da ka ce Allah baya bukata abu kowa ya wadatu da zatinsa kaga kamala ce a gunsa sai yace kuma kowace halitta tana da bukata gun Allah kaga da kana da bukata ce kana tare da na ƙasa to wannan kalma ta Asamadu, ita ta nuna mana kamala ta ubangiji ita ta nuna mana na ƙasa na halittu gaba ɗaya wa anna mutajatun ila Allah azza wa jalla don kowace halitta tana da buƙatar wani abu abun gun Allah subhanahu wa ta'ala sun maƙala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ƙarshen suratul ikilasi sai yace Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad don dama an fi inkarin Allah yana da ɗako bai da yawanci an fi samun masu cewa Allah yana da da amma ba a samun masu cewa shi dan wani ne ba a cewa Allah dan wani ba amma ana da wani dan Allah kun gane shi yasa sai ya fara raddi akan masu cewa yana da ɗa kafin ya yi raddi akan masu cewa yana da uba yace lam yalid bai aiko ba wa lam yulad ba aife shi ba kaga ba aife shi ba kam yawanci ba za ka samu masu cewa baban Allah sai dai a ce Allah uba ko to shi yasa ya fara da masu cewa shi uba ne ce lam yalid bai aiko ba wanda bai aiko ba yau zai zama uba to walam yulad kuma ba aife shi ba to ya za a yi wannan ba aihuwa ya ba ba a aife shi ba kuma bai ba ta ayayyafa ya samu ba yace i to ai lam yakul lahu kufuwan ahad dan ba da wanda za a kamanta shi da shi wannan tunanin naka duka nawa inda suke da kamani to shi Allah kuma bai da kama lam yakul lahu kufuwan ba da kini ba da tamka ba da tsara ba da takwara ahad ko da ɗaya. don haka shi kilo yake shi shi kadai ne kawai hadha ta'kidun lis-samadiyyati wal wahdaniyya tunda can an ce Allahu ahad Allahu samad to wannan kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ta'kidi ne na samadiyya da wahdaniyyar da muka karanta wa kunna ta'kidan malam yace da muka ce maka ta'kidi li annana nafhamu hadha ma min ma sabata don zamu fahimci wannan daga bayanin mu da ya gabata fa yakunu zikruhu tawkidan An baton lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai zama taukidi ne limana, ma ka baka ga ma'anar da ka gabata a ah, wa taqriran lahu don a tabbatar da cewa shi shi ɗaya ne kuma shi ne kawai ake tinkara da bukata inda ɗa ne yana da bukatar wani abu tarbiya wajen uba inda uba ne kenan yana da bukatar ɗansa in ya girma ya taimake shi ko ya yi masa hidima ko to shi Allah subhanahu wata'ala baya da bukatar wannan shi yasa yake wannan jumla ta'kidi ce domin ayar dama surat dama an kasa ukku. uku ayo jum kalmomi ukku na farko suna tabbatarwa ne suna yin isbati ne Ukku kuma na ƙarshen nan suna ainihin suna zama wato to salbiya ce suna korewa kaga qul allahu ahadu allahu kaga allah abun bauta shi kadai ne ahadu shi ɗaya ne sannan kuma as-samadu kaga guda uku nan wannan ana tabbatarwa Allah su sai kuma uku lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga salatun bi salati uku da uku uku na farko suna tabbatarwa uku na ƙarshe korewa to shi ya sa a nan ya ce don ya tabbatar da ma'anaccen ta farko wa huwa li'adiyyatihi wa samadiyyatihi lam yalid don haka saboda kasancewarsa shi kaɗai kuma shi ne kawai abun tinkara da bukata to bai aihu ba li'anna walada domin da yakunu ala misli walidi ana so in ka haifi ɗa ya zama irinka filikalki ko fi kilikatin a wajen halitta fi sifatin a sifa wa hatta shaba'i har kama a ce ɗa mai kama da ubansa to idan aka ce wannan ɗan Allah ne kenan zai samu sifa irin ta Allah zai samu kamanni irin na Allah zai za a sa ran wata ran zai gaji gidansu to Allah baya da wani ma ja majazzirul madlaj madlaji lokacin da mm, to wani da ake ce da shi mujazzijil madlaji irin kafa din nan ne masu kula da yanayin nasaba in ya kalle ka kawai zai gane wannan zuriyar gidan wani ne in ya tar da yaro a gida in ya kura mar ido zai wannan fa ba dan gidan nan bane <laughs> wannan shigowa ne wannan zuriyar wani ne akwai yanda aka yi in kuma da za a tafi uwar sai eh, lalle mun haɗu a ne eh mayu ne kafa to shi ya sa shi wannan almudlaki din lokacin da ya zo kofar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tar da Zaidu bin arifa da shida, ainihin wato Usama dan suna kwance shine da ya zo ila zaidin na harisata wa usama zaidu dan harisa suna kwance da ɗansa usama wa huma multahifani bidai suna lullube da mayafi shi baban ya kwanta da ɗansa sun rufu a kadiba ba a kadamu kuma amma ko ina a rufe sai dai diga-digan kafafunsu a waje. Nazara ilal kadamai sai ya dubi kafafun faƙala inna hadhihi la aqdami ba'dha min Ya Yace ka wannan kafar da wannan kafar duk zuriya ɗaya ne. Wannan kan wannan ne, wannan uban wannan. A kwance ba bai taɓa ganin su ba bai san su ba kafafun kawai nan ya kalla. Sai manzo Allah ya farin ciki. waɗanda suke cewa Usama bai yi ruwan zaidu ba har suna ta zarge-zarge to wannan kama ya zo a fadar manzo Allah su suna kwance a gefe ya yace inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'dhin wannan kafafun ɗayan daga ɗaya ya fita jinin ɗayan ne kuma haka ne ɗa da uba ne suke kwance to kaga kenan shi mala ya kawo nan don ya nuna maka ana samun ko jini yanzu akan je in aka na tuhumar yaro ɗansa ne ko ba ɗansa sai a ce to a je a gwada jini ko to Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da bukatar wannan don haka ba ya da ɗan lam yalid wa lam yulad don ba wanda zai yi kama da shi laysa kamithlihi shay'un bai yi mai kama da shi ba idan da yana da na kuma da ɗan zai kama da shi ƙarya suke masu cewa isa ɗan Allah uzairu ɗan Allah wa mala'iku mata ne ƴaƴan Allah wannan duk ƙarya ne Allah ba ya da an gane wannan <clears throat> fa ba zalika bi shar'i ya gane wannan saboda kama da ya gani fali kamali ahadiyatihi saboda kamala ta ahadiyya da aka ce ahadun wa kamali samadiyatihi da kuma kamala ta samadiyya da aka ce as-samadu shi shi kadai ne baya da mai kama da shi a zafi baya da mai kama da shi a sifa baya da mai kama da shi a hikima aiki gaba ɗaya a samadu kuma shi ne ake tinkara da bukata to don haka lam yali bai aihu ba ko to wal walidu mutajin ila waladi don walidu da uba mutajin ila waladi yana da bukata bun ɗansa. duk wanda kaga yana aihuwa to yana da buƙatar taimako gun ƴaƴansa bil khidmati wan nafaqati wa ya'inuhu indal ajabi yana da buƙatar a ce yayi masa hidima siyo mun kaza kawo mun kaza ɗauko mun kaza tsinko mun kaza tsaro mun kaza naɗe mun kaza tattara mun kaza gina mun kaza duk ba mutum yana da buƙata ce ya samu ɗa masa wannan ba hidima wannafa ya zama kuma lokacin da girma ya zo shi zai karfe ciyar da kai kamar yadda za ka ciyar da shi yana yaro shi kuma yanzu shi zai ci da ka waya inuhu inda al'ajazi lokacin da ka kasa kuma ya zama shi ne mai taimakon ka wayar qanatul sannan kana so a ce nasla tsakon ka ya wanzu? ko ka musu rika ta ƴaƴan wani ko gidan wani bai mutu ba su suka gaji gidan wane ya gaji wane wane ya gaji wane to Allah ba haka yake ba walam yulad li'annahu law walada <clears throat> da a ce ya aihu lakana da zai zama to mazbuqan bi walidi da aihuwar sa kai ashe kafin shi da babansa ne kun gane wannan lam yalid wa lam yulad idan da aka ce yana da ɗa to zai buƙaci ɗan nan fa wata rana zai taimake shi ko ma zai gaje shi don duk mai haihuwa abin da yake bukata kenan to in kuma shi ɗin haifarsa aka yi to da za a ce kafin a haife shi babansa ne to kuma ba haka ba ne ma annahu jalla wa ala huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay'un. don shi shine na farko babu wani kafin shi wa huwa al-khaliqu wa ma siwahu makhluqun komi halittarsa ce babu wani abu wanda ba halittarsa ba ya za a kuma a ce ga wanda ya haife shi bayan komi halittarsa ce fa kai ba yuladu ya za a haife shi don haka duk masu irin wannan iddiai jumloli ne na kafurci kaji mutum yana cewa Allah uba kafurci ne ba addini bane dan Allah kafurci ne ba addini bane wa qad nafallahu hadhihi wa hadhihi hadha wa hadha ya kore wannan ya kore wannan ya kore iyautaka ya kore ubantaka wa bada bi nafyil waladi ya fara da kore da li ahammiyati raddi ala mudda'i saboda muhimmancin raddi na na na fa in kanu to wa inkaru annahu waladun ablagu fil aquli domin ayi yi inkarin cewa shi ɗa ne ya fi a tunani min inkari annahu walidu fi da inkari shi ubani masu cewa ɗan Allah sun fi yawa akan masu cewa shi ɗan wani ne babu ma babu ma waɗanda za ka ji suna cewa Allah ta. wai Allah shi dan wani ne babu wannan aqida amma dan Allah wannan su suka fi yawa to shi yasa Allah ya fara da wa'annan wali hadha lam eh, lam yad'i ahadun haka ne ko babu wanda ya taba riya anna Allah menene anna lillahi walidu ba wanda ya taba riya cewa Allah yana da yana da uba sai dai a ce Allah yana da da waɗannan su ne aƙidar su take yawo yanzu yan Allah yana da ɗa ƙarya ne lam yalid wa lam yulad wadda al Muktar muftaruna waɗanda masu ƙage maƙaryata suke kago anna lahu walada wai yana da ɗa waɗanda fallahu Allah ya kore haza wa haza ya kore wannan da wannan ɗin ya kore ɗiyautaka ya kore ubantaka wa bada bi nahwi walad shi yasa ya fara kore ɗa li'amiyatir raddi alal mudda'i don muhimmancin raddi akan masu riya Allah yana da ban kana mattakaza Allah min waladin Allah bai rike dan ba ma balle ya aike shi kai zaka iya rike wani ya rike sai maka baba ka rike sai maka dana dan riko to ko shi shi ko dan riko bai yi ba Allah subhanahu wataala balle ka zo ka ce mana ai dan riko ne ai shi isa din ma'ana da ne na ma'ana to ko ɗan ma'ana Allah bai yake ba mattakazallahu me min waladin Allah bai riki ɗa ba kamar yadda zuwa yi hatta walau tasmi hatta ba ko da bitasanni ta hanyar ambato kawai wa huwa lam yalid wa lam yulad ko don shi Allah bai aihu ba a haife shi ba walam yattakhiz waladan kuma bai riki dan tabanni ba bai aihu ba ba aife shi ba bai riki da na tabanni ba banu adam su ɗan adam kad yattakhizu al-insanu minhum waladan akan samu mutum ya rike da yakan rike da wa huwa lam yarithu kuma ba shi ya haife shi ba bitabanni ya diyautar da shi ya maida shi ɗansa kawai amma ba shi ya haife shi ba au bi wilayati ko don shi ya yanta shi au bi gairi zalika ko abin da ya kamata haka saboda sun dade suna kariya ji dadin sa ya maida shi kamar ɗansa to Allah bai rike ko irin wannan ba balle a danganta masa annabi Isa ko a danganta masa uzairu ko a danganta masa mala'iku wa in kana mm, wa in kana ghairu mashru duk da dai tabanni baya cikin shari'a akwai wanda su ba shari'a suke bi ba suke rike wani yaro su mai da ɗansu amma Allahu azza wa jalla amma shi Allah falam yali bai aihu ba wala yulad ba aife shi ba walam ma kana lokacin da ya kasance ya ala ala mm, yaridu ala yakan bijiro a kwakwalwa a tunani <clears throat> fardan a kaddare an ya kuna shay'u sai ka mutum ya zauna cikin tunaninsa in ba ya da ilimin addini yanzu a ce akwai wani abu la walida wala wala mauludan lakin na ummu tawalli eh ake ga wani abu shi ba ɗa ba shi ba uba ba kuma gashi a aibe gashi a raye to ya aka yi aka same shi na fahadar wahamu to ai Allah ya kore mana wannan imuwar allazi eh, menene allazi kada ya wanda yake bijiro wa mutane a tunani ya za a yi abu a yi abu ba a haife shi ba bai aihu ba kuma gashi nan a haife gashi nan a haife kuma ba yi ba halitta gani ba wani ne ya halicce shi ba a sa kai ba to ai shi Allah subhanahu wataala ya gama da yake ba kaman sauran yake ba shi yasa yake walam yakul lahu kufuwan ahad ba da wani ne kama da shi don haka duk wanda kaga ana cewa wannan an haife shi ne to akwai wani ma an haife shi to shikenan yana da kini to Allah ba ya da kini ai la yukafiruhu ahadun babu wanda zaka kamanta Allah da shi fi jami'i sifatihi a cikin dukkanin sifofinsa <clears throat> fi hadhihi sura sifatu subutiyya wa sifatu salbiyya wannan sura ta karanta ta da mu abu shida abu shida subutiya da salbiya mai tabbatarwa da mai koyewa. as-sifatu subutiya Allah na farko allati ta al-uluhiyya wanda ta tattaro ibada ba wanda ake bauta masa sai Allah ahadun ta al-ahadiyya ahad kuma yana nuna maka kadaitakar Allah as-samadu tatadammamu al-samadiyya as-samadu kuma ta tattaro samadiyya shi kadai ake tinkara da bukata abu uku shi kaɗai ake bauta maka. shi kaɗai ne kuma ba ya da wani wanda ya kama da shi sannan shi ne mun inkara da bukata abu uku wa sifatu silbiya lam yalid na ɗaya wa lam yulad na biyu wa lam yakul lahu kufuwan ahad waɗannan su kuma korewa yayi yace shi ba aihuwa ba ya bai aihu ba na biyu ba aife shi ba na uku kuma ba wanda ya kama da shi salatu isbat isbatu uku na tabbatarwa wa salatun nafyu uku kuma korewa wa hadha nafyu yatadammanu min al-isbati min isbati min isbati kamali wa samadiyya wannan shi zai nuna maka tabbatar da ainihin waɗannan jimloli ahadun samadu ahadiyya ta ubangiji da samadiyya ta ubangiji to wannan yanzu sai mu tashi akan ayatul kursi sai ya yi haƙuri domin kada mu raba magana ko? na'am? me? to a ina ne saboda na kalle ku duk kun gaji da zaman ne a shi yasa sai har nake dan sauri ina ne? falam ya kulla kuhuwan ahadun ko? a sama ne sosai ko ku eh, wai zan tafa an ya kuna lahu kufu an ahadin ko idan har ya kore babu wani wanda ya kama da shi lazima Allah ya kuna mutawallidan to kaga zai lizince shi cewa shi bai ya haihu ba ya haife shi ba ba ta hanyar haihuwa aka samu Allah ba kenan ne kawai eh walam yakul lahu kufuwan al'adun don baya da kini kwaya hada la hu ahadun fi jami'i sifatihi ba mai kama da shi a dukkan sifofinsa fi hadhihi sura sifatu Subutiya wa sifatu salbiya. ko ne kuke nake ga duk gaba ɗaya ba nan kuke ba yanzu ka san shi in abu ba kuɗi ake samu ba gajiya a ce yanzu in shago ne ka wuni ko ba kuɗin bai zo ba kana tsammanin za ku amma wajen karatu Allah wai ne bai san muna da aiki ni ba ne shi bai da aiki ina ganin ka wannan aikin da kyar in naka ya fi shi eh to Allah ya mana ganda kasar dai Allah ya ba mu ladan sakura kurai kuma muna fatan Allah ya haife mana sai dai abin da ake bukata a rika nazari wannan karatun yana da muhimmanci gun ɗalibi karatu ne wanda ba a cika tsintarsa haka kawai ba kuma shi ne yake da muhimmanci a dukkan ilimi na gefen sanin Allah ka san kowaye Allah ya Allah yake domin da yawa shi yasa Allah yake cewa ma qadarullah haqqa qadari da yawa rashin sanin Allah na sa mutum ya kafurcewa Allah sai daga ganin goro ya fi Allah ko yauwa ko ya rika ganin an yi addu'ar an yi addu'ar ya gagara yanzu kan sai boka to don haka yana da kyau mutum ya karanci tauhidi kashewa aka yi ne yana da kyau a ce lallai ne mutum ya fahimci abin da yake Allah ya mana gamdakatar Allah ya taimake mu da taimakonsa akwai ɗan uwa da Allah ya ba shi aihuwa shine Alhaji Aliyu ya samu ɗa namiji ya sa masa suna Umar muna fatan Allah ya raya Umar cikin addinin musulunci Allah ya sa yi koyi da halayen Umar alfaro Allah Ubangiji ya tsare shi ya tsare mana ‘ya'yayenmu duka daga dukkan waɗansu fitintinu na rayuwa ya kare mana su daga sharri na shaidan da shaidanu ya tsare su daga karfan shaidan da shaidanu Allah Ubangiji ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa ya zamanto wani mai faɗa a ji a cikin al'ummar musulunci Allah ya bashi izza na ɗaukaka a cikin addini Allah ya sa yana daga cikin masu yi musulunci hidima Allah ya sa yana daga cikin manyan mutane da ake jin labarin su a duniya amma ta gefen addini Allah muna roƙonka sauran 'ya'yanmu duka ka yi mana rufin asiri da tsare mana su ko muna nan ko ba ma nan ka kare su da dukkan sharri na shaidan da shaidanu abubuwan ga sunan sun yawaita Allah don haka kai ne abun nufi da bukata kai ne Allahu samad mun tinkare ka da bukatun mu ka tsare mu ka tsare mana mu da mu da sana'o'inmu da wurin sana'ar mu, addininmu da wuraren ibadar mu Allah mun sa ka a gaba kai ne abin nufin mu da bukata ba mu da mafaka ba mu da wurin tura sai gurin ka ya Allah Allah muna da damuwoyi muna da bukatu kuma Allah ka yaye mana damuwoyin mu ka biya mana bukatun mu ka shirye mu da mu da ƴaƴan mu da rayayyun iyayen mu iyayen mu da suka mutu kuma Allah ka yi musu rahama mu kuma Allah ka samu cika da imani mahaɗarmu mu ranar gobe kiyama da zama jannatul firdausi da rahmarka Allah ubangiji ka karbi addu'o'inmu mu tinkari Allah da bukatunmu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يحيي باشي رايا مسلمين